واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون kuma idan muka shafe wani hukunci na alkur'ani da wani daban alhali Allah shi ya fi sanin abin da yake shafe wani alkur'ani saboda wata hikima kuma shi ne mafi sanin abin da ba zai shafe shi ba daga cikinsa sai ku ce kawai dai kai Muhammad makaryaci ne kana kirkirar karya ka jingina wa Allah to ba haka abin yake ba mafiya yawansu ba su san cewa shafe hukunci yana kasancewa ne saboda wata hikima ta Allah wadda take babba